da kubuta daga abin da ake tsoro. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم allah ta'ala ya tanadar musu aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu za su zauna a cikinsu har abada babu gushewa wannan kuwa shine babbar